الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 arba'in da hudu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masu da hadirin inda aka saba haɗuwa a irin waɗannan ranaku domin karatu cikin alƙur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul jinni mun tsaya karatun da ya gabata a goma sha uku insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta goma sha hudu a darasi na hudu na zai zama darasi na hudu a wannan sura insha Allah muna fata Allah ya samu dace na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرف عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا wannan duk Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana hikayatin an maganganun da aljanu su kai ta yi Allah ce wa anna minnal muslimuna ko minnal fasiqun su aljanu suna faɗi cewa kamar yadda suka faɗa a baya wa anna da ma sami'na da huda amanna bi ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا suka ce wa anna minnal muslimuna lallai mu a cikinmu akwai musulmai wa minnal qasitun kuma a cikinmu akwai jahilai waɗanda suka bijire wa musulunci a dukkan addinin da Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabawa su yi shine musulunci wadun mutanen kirki gaba daya aljanu da mutane gaba ɗaya musulunci suke shine matsayin addini haka Allah subhanahu ta'ala wana yake Allah subhanahu ta'ala yake bayyana yadda aljanu suka faɗi wa anna minnal muslimuna wa minnal qatibun daga cikin mu akwai musulmai sannan kuma akwai jahire ma'ana masu saurin kai waɗanda suka bijire wa musulunci ya duba kalmar alfatikuna da kuma kalmar alkifo alkifo shine adalci amma aka ce masu adalci sai a ce al-muqsituna a ce al-muqsitun masu adalci amma an ce al-qasitun to masu jahilci kenan wanda suka ki adalci suka ki musulunci saka nan wamin al-qasitun wato daga cikin mu akwai waɗanda suke jahilci wanda suka gijire wa musulunci Allah ce faman aslama suka ce duk wani wanda ya musulunta ya mika wuyarsa ga Allah al-islam shine shi ne miƙa dukkan harkar rayuwarsa da komai ga Allah subhanahu wa ta'ala cikakken tawakkali da cikakken mikuwa shine al-inqiyad wato mika wuya gaba ɗaya ba shi da nasa sai abin da Allah ya ce ba shi da ra'ayi ba shi da zaɓi ba shi da tunani sai tsarin da Allah ya ɗora shi a kai shi shine ma'anar al-islam in an dawo ɓangaren mutane kuma junansu an ce al-islam ko al-muslim in al-muslim tsakanin mutum da ubangiji shine wanda yake ya zama gaba daya da cin abincinsa da tafiyarsa da zamansa da baccinsa da farkawansa da kasuwancinsa da noma da sana'a da aiki da mukami da rashin mukami duk gaba daya al-muslim ya ga yadda Allah ya yadda shi zai wa ina abubuwa wani tsakanin mutum da ubangiji kenan shi ne haƙiƙanin musulmi tsakanin mutum da sauran mutane kuma al-muslim shi ne wanda man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wa min yadihi wa lisanihi musulmi shi ne wanda duk sauran mutane musulmai sun kukuta daga sharrin hannunsa da kuma sharrin harcinsa idan aka ce kun kubuta daga sharrin hannun mutum ku ba zai cika ɗaukan abin da yake hanyar zalunci ba ta ce litani wani an kubuta daga sharrin harcen mutum da ba zai taɓa furta abin da yake na shari ba game da wani kullum abin da zai faɗa zai faɗa abin da yake na adalci game da duk wanda yake mu'amala da shi shi dai ɓangaren mutum da sauran mutane aka ce wane musulmi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam yace to al-muslimu musulmi ka fi kansa musulmi shine man kuma al-muslimuna ni yadihi wa lisani wato shine wanda musulmai duka har ma wanda ba musulmai ba suka kokuta daga sharrin hannunsa da sharrin harshensa baya faɗan wani abu don cin mutuncin wani harshensa ya taɓa furta wannan domin wanda ya yi sa mutane suka kukuta daga sharrin hannunsa ya kuma yi sa'a aka kuhuta daga sharin harcinsa wanda ya ci nasara duniya da lahira saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa abu ne hal ya kubin nas fin nari ala manakhirihim ko ala manajirihim illa hasaidu alfinati shin akwai wani abu da ya kai kika mutane a kika kiskar mutum a wuta in ba sakamakon harkinsa ba ana mafi saurin mai kai mutane wuta a jikin dan adam shine harce kisa malamai magabata su ce babu wata halitta da suke bukata a sata a kurkuku a kulle kamar harce to ake bukatar kowane mutum sai ya kulle harcen da in zai fada tabbata cewa gaskiya zai faɗa zai adalci a cikin faɗan nasa alkhairi zai fada kullum ambaton Allah alkhairi ne karatun alkur'ani alkhairi ne umarni da kyawun abu da hani da mummunan abu da wannan alkhairi ne a tasbihi alkhairi ne hailala abin da yake na alkhairi to shi harfi zai fada wannan shine a inda aka ce a saki yi. amma in aka ce ya zamanto zai taba cikin wani zai faɗi abin da ba su kiyawa zai faɗi abin da ke kage ne zai faɗi abin da ke to wannan harce ya zai jefa mai shi a cikin wuta min da harce mutum ke jefa kalma guda mutum zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai yi kalmar la yuki da hafala ba zai sake tino ta ba daga lokacin da ya yi ta amma za a jefa shi a cikin wutar jahannama gurgura wanda zai rinka yi sama da tsawon tafiyan shekara saba'in kaga harce zana faɗin kalma mutum ba zai sake tino ma ya fashe ta ba yanzu kawai ya faɗa kamar wanda zai tuno abin da yake tabbatar da wannan Allah subhanahu wa da yake gayawa la ka farsu ba da imani inna ku an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin abin da cikin waɗanda suke tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi imani Allah ya tabbatar sun yi imani amma suka faɗi kalma akan yan uwansu Allah subhanahu wataala ya yi fishi da su yace kai musuluncin su ma baya su kalma kawai akan da ba wasu malamai sun yi kokarin wata kalma ce wasu ka ce ana cin abinci sai wasu suka ce mun lura alaramomin cikin mu qurra'una waɗanda suka fi samun wato karatun ƙura'ani to su suka fi kowa cin abinci wannan kalmar da suka faɗa Allah ce ba shi ba su suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ce ba shi ba su kuma sun kafirta baya son addini su suka zo suna bada uzuri suka ce ya ya rasulullah mun faɗi wannan magana ne wallahi don wasa yasa Allah ke cewa kun abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattabi'un yanzu Allah ko manzonsa ayoyin Allah ne za ku rinka istizai da su ya ku karasa wanda za ku ce shi ne ya ya yake cin abinci da yawa an ce kaiwa ne ya cika ci wannan kaga ba yabo bane kushewa ne sai suka ce wanda suka ci cika ci shine makaranta Qur'ani da yasa suka jingina wannan kalmar ga makaranta Qur'ani Allah ce ba ruwan da su suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ɗaya daga cikin wanda suka yi wannan ya rike igiyan linzamin taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tafiya tana jansa jikinsa yana jan kafa yawunta yana zuba a kan yana cewa ya rasulullah wallahi mun faɗa ne kawai ba don ba da manufa ba mun faɗa ne da wasa zolaya muke za ce la ta ta biru ba wani uzuri da za ka karɓa ya kadi kafar sun fara imani hakika kun kafirta bayan sun yi imani ta kun mu'mine ne amma yanzu kun kafirta Allah baya so kaga wannan wannan malamai suka ce kufur wani za a bi shayyin min sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam aw shay'in min sha'airi ti duk wanda ya yi cikin mana ya yi cikin ga wani abu na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani abu na addini ya kafirta haka ji abubuwa da ji abubuwan kawai wani da ustaz kawai wani izgili da yawa ike a ah, ruwa na ina ke mun ka za ka yi haka shi aka wata kuma mutum yi wani abu ce masa me yasa za ka yi haka yawa zagi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam walau amila biha malamai suka ce walau amila biha shi mutum yi wa gemun iske to ko shi din ya cike gemunsa ya kasance shi mutum ya yi wa ɗaga wando da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi shi ce ya ɗan da wando kamar zai tsallake ruwa ko wani abu astaghfirullah ina faɗa a babin misali to in mutum ya faɗi wannan ya kafirta idan ya faɗa bisa jahilci ana iya masa wa don ya gyara in yi sai faɗa kawai ya kafirta ya yi ridda duk abin da ya yi ko ya yi haji ya rushe saboda haka wannan ka'ida ce ba a iskiri da wani abu inda a ce za a yi uzuri wancan suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗi magana kalma qurra'una rubutuna makaranta ƙura'ani cikin mu sun fi kowa cin abinci cikin kan wannan Allah ce na ba shi ba su ko da me yasa za a yi izgili wa addinin Allah musamman ayoyin Allah yau abun izgili ne ayoyin Allah abun izgili ne wanda suka rike addini abun izgili da suka su ne wanda suke da alaƙa da addini yawanci wannan shine in in mutu yana da alaƙa da addini shi ake da san kuma da duniya ya sa rayuwar duniya ba don baya cin haramu? yana kokarin Allah ya kare shi kare sai haramun kare yi kaza to gani ake kawun bai san duniya ko da kuwa Allah ya bashi ilimi wani Allah ya bashi ilimi ko Qur'ani ko sunnar manzon Allah suna da sunan ko ya hada masa duka ya fi kowa daraja in ya san lahira ya san duniya sai an san da shi yanzu yara da suke zuwa suna suna da ko ko suna sana'o'i ko suna da sanata su ne akai ai lalubu, lugu aljihun suka suka yi an ya gaje samu a kawani wani abu a ke kawai rayuwa duniya sai an kawai in ka ka gane cewa nan ne in an za a samu shi amma lahira sai an sanar da mutum to sai Allah ya sanar da mutum lahira duniya kan ko ka ce ya sanar da shi kawai sanar da shi Allah ya sanar da shi don an yi shi dan duniya to tun kai dan duniya ne wanda da dan duniya kuma a hausance ba yawa <laughs> abu ne mutumin da aka yi shi a duniya a so ya san duniya ko ya aka ya san duniya wata kisa ba ya san abin da wata ne ba kisa kake ganin mutum a wani kauye to ya san abin da mutum ya sani ba shi za ba izini da harkar addinin Allah ko za ka yi aiki da abu wani abuna waɗanda suka yi izini da aswaki ba su cikin ba suna kafirai Allah subhanahu wata'ala ya juya lamarin su saboda haka ba a izini da abu kaga mutum ko yana aswaki ya ce wannan kaza kaza in mutum ya yi suka da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to shi kenan ya kafirta ko shi musulmi da shi yasa in ko bai sani ba ne shi malamai su in bai sani ba sai sanar da shi in sanar da shi da wanda ko ya yi gangan ya sake yi kawai kafiri ne ya yi rita duk abin da ya na addinin musulunci ya rushe kaga waɗannan abubuwa ne masu hatsari amma sai ga ana ta abubuwa ana ta izgili kaga mutum Allah ya bashi ni'ima ma yana izini da ita sai Allah ya ba mutum haihuwa ga izini yana wasu maganganu da bucinci da jahiliya ko ina abubuwa suna faruwa a cikin al'ummar musulmi kana ah, wasu abubuwa in ka ji magana wasu mutane ko a kasuwa ko a gurin aiki ko a masana'anta ko a mutane suka haɗu sai ka ga ana magana kamar ba waɗanda ake musu azi da alƙur'ani kuma kamar ba al'ummar alƙur'ani ba ana abubuwa wanda ba su dace ba da yawa yawan maganganu zolaya ko ana zolaya da harkar addini duk abin da aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma ya zo a alqur'ani to ba su ba su ne Allah subhanahu wataala ce ba mu halicci sama da kasa don wasa ba inda don wasa muka halicci sama da kasa da ba za a yi su haka ba sai Allah ya rike su a can ya yi ta wasa da su to Allah baya wasa ba wasa a gaban Allah duk abin da Allah ce ku yi kawai da gaske sai zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza a yi shi ko kawai a yi shi ko za ka iya yi karka komai ka wuce kawai To amma magana akan abin da na shari'a to wannan hatsari ne sosai namin nan Musulmi na wa nan fasiqun zalle daga cikin akwai musulmai waɗanda suka mika wuya gaba daya hakikanin mika wuya ga Allah shine musulunci mutum musulmi shine wanda ya mika wuya ga Allah gaba daya Allah ya ce kar ai kaza ya hakura ba zai yi ba Allah ya ce ai kaza yana iya gurgurun ikonsa Allah ya ce kar a shiga guri kaza ya hakura ba zai shiga ba Allah ce a je a yi kaza to ya dage sai ya je ya yi cikin iya gurgurun yinsa in wajen yi ne iya gurgurun yin ka amma in wani ne hani wannan abin gaba waya haka wannan shi wannan shi wannan shi ne musulmi wanda kuma yake da mu'amala tsakanin da mutane kowa yayi mu'amala da mutum ya gane cewa eh yayi mu'amala da musulmi na bashi amana bata so zarta ba da muna magana da shi iya gaskiya ya gaya mu Me za mu yi kaza haka aka yi wannan shine musulmi kana mu'amala da musulmi ke amma yanzu mun ci da mun canja abubuwan ce wani ka'ida ya kace bature da wani musulmi ba wai abun da yake yi na dokar Allah sai a ce wani yana dan ka'ida ne kaman bature wai dan ka'ida ne kaman bature zo na mu ba cikin mun faɗi wannan magana amma kuma mun saba da fada mu ba mu da ka'ida musulunci shi ya fi kowa tsara ka'ida wato in an bi musulunci sai a samu nutsuwa sai Allah ya ce faman asbama, wanda duk ya mika wuya ga Allah ya kuma daidaita tsakanin da bayin Allah baya cutan kowa baya zalunta kowa fa ulaika taharraw rashada waɗanda suke wannan sune waɗanda suka nemi sarkin shari'a taharraw sun yi taharri ma'ana sun yi sun nema sun yi iya kokarin da za su yi risko hanyar shari'a Allah ya sa mu cikin su Allah ce wa kwasi qasituna amma bijiraru waɗanda suka jahilce wa kanu li jahannama ba su ko waɗannan su ne makamashi ga wutar jahannama Allah ya kiyaye mu wanda biyar bijirewa addinin musulunci ta makamashi ne ga wutar jahannama ko wanda ya ambaci kansa musulmi amma ba musulunci a cikinsa to wannan shi ma makamashi ne ga jahannama Allah ya kiyaye Allah ce wa Allah wista kwamo ala tariqati da asqaina ma'an ghadaqa wannan malamai sun fassara fassara biyu wa allam istaqamu ala tariqa da a ce mutane ko kuma da a ce alqasituna inna Allah ya fada bijiraru da a ce sun tsaya tsayin daka suka rike gaskiya Allah ta an ma'an ghadaqa wallahi da mun shayar da su ruwa mai yawan zuwa malamai sun fassara ma an radaka imana rizq alwasi wato arziki mai yalwa in mutane suka rike tafarkin Allah Allah zai azurta su da ba ta zamani shine a walau an menene walau anna ahlul qura amanu da fatana alaihim walau anna ahlul qura amanu wa taqaw da fatana alaihim barakatun minas samai wal ardh Allah ce da a ce mutanen alkaryu sun yi imani imani na gaskiya wacce ba suka yi taka tsantsan da dokokin Allah da ta lafa hana alaihim barakatin min as-sama'i wal ard wallahi da mun bude musu albarkoci ta sama da ƙasa ƙasa yana fito da da albarkatu sama kuma tana zubo da albarkatu da duk hayaniyar da ake cikin da ba za a samu inda mun yi imani imani na gaskiya muka yi takatsan da dokokin Allah da mun ga albarkatu ta sama da ta ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam su nawa ne gaba ɗaya a duniya amma albarka ta mamaye su ba cututtuka ba hayaniya suka rika yaɗa addinin musulunci addinin musulunci kullum yaɗuwa yake ba mai sha'awar zalunta wani cikin kafin. annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu adalci ya tabbatar musu akan adalci cikin amana tun ba aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba har ya kai shekara arba'in a rayuwarsa duka duniyar makka sun yi ittifaki wallahi bai taɓa kalma ɗin ta ƙarya ba ko abubakar siddiq radiyallahu anhu tun da yake a taɓa ya yi kalma da ya ta ƙarya ba abubakar siddiq daga abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina su akan tsari na gaskiya annabi sallallahu alaihi sallam waɗanda suka tarbiyyantu a garkashin sa suka wasa da duniya suka haƙura da karerai suka daina bautar gumaka suka daina shaye-shayen giya da Allah ya haramta ta suka daina duk abubuwan da miyawu suka daina shirka suka tabbata akan tauhidi don haka suka zamanto mutanen da Allah ke buga misalai da su Allah ya ce ya yi su Allah ce su ma sun da shi saboda ne sun yadda da dokar Allah Yadda da Allah ne yadda da dokar Allah haka idan da a ce za mu yadda da dokar Allah wannan alkawari ne daga Allah za a yi dan dogo ne sama yaya kasa yaya ma'ana Allah subhanahu wataala ce zubo da albarkatu daga sama fito da albarkatu daga kasa wannan shine za a samu nutsuwa za a samu kwanciyar hankali albarka ko baka samu tarin kuɗi ba ce mutum yana cikin kwanciyar hankali zai yi ibadarsa zai yi komai ba mai cutansa kuma shi ne kai cutan wani to rayuwa ta yi daɗi ba wani mutum yanzu kai wani ɗari ma idon mutum ya rufe yana neman kuɗi saboda zalunci yi yawa ne nema yake ya samu saboda an ɗauka rayuwa sai da kuɗi haka kowa nema yake ya samu ta hanyar da zai iya samu kaza sai mu rasa ma menene ma yake kawo nisuwa abin da ke kawo nisuwa shine kawo wallah tsoron Allah da imani imani na gaskiya idan muka zama masu imani na gaskiya masu tsoron Allah masu tsoron Allah nan shi ne ko cikin gare ko a garin ku ko a wajen garin ko cikin duhu ko cikin haske in an ce wannan doka ce daga Allah za ka yi kokarin ka kashewa wajen bi ka ta baka sha'awar abin da zai zamanto zalunci ne ga wani cin amana ne ga wani a cin mutunci ne ga wani ta ko ta wani bangare ba ruwan abin da ka sa a gaba shi kake wannan shine imani da Allah ya yi alkawari ya ce in dai mutane su tsaya akan wannan wallahi sai Allah ya rantse la fatahna alayhi wallahi da sun yi haka da mu kuma mun bude musu barakatin min samai wal ard albarkoki daga sama da ƙasa kaga da an samu nutsuwa Allah ya samu zama masu imani amin wannan wa Allah ya kamu ala tariqati da askainahu ma an sadaka shine a fasara shi ne inda mutane za su tsaya tsayin daka akan imani su tsaya akan tafarkin musulunci ala tariqati anan malamai su fassara shi al-islam alau inda mutane za su tsaya akan musulunci musulunci tsayuwa na gaskiya mutum ya ce shi musulmi ne to musulmi ne da gaske Allah ce la'asqainahum wallahi da mun shayar da su ma an ruwa mai yawan zuba shine arziki mai yawa sai fassaran kuma wa Allah wiska qamo ala tariqati da a ce ko da a ce fassaran tana nuna ko da a ce su alqasituna waɗannan bijirarun ko da a ce sun jajirce a akan batarsu ci gaba su ce kawai su ba abinda za su yi sai bata da shirme da sabon Allah da su yi duk abin da suke so su zaɓa na saba wa Allah da asbaina hum ma'an ghadaba yaftina hum gurfi sai wallahi za mu shayar da su ruwa mai yawa mana za mu ba su arziki mai yawa tun mu jarfe su a cikin sa mana mutane za su suna sabon Allah amma kuma suna cikin samun abun duniya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yakan ba da arziki ga waɗanda suke makiyan ba sa bin dokar Allah amma istidrajan wato Allah ta lala yake musu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fice alqur'ani zamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim ba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan idza hum mublisun wato alamma nasu ma zukiru bi lokacin da suka manta da abin da ake musu wa'azi da shi suka zafi sabanin haka Allah ta fatahna alaihim ba kulli shay sai muka buɗe musu komai da komai na jin daɗi rayuwar duniya ga arziki ga komai amma suna da barna ko da haka sai sai kaga suna cikin kwanciyar hankali ga walwala ga komai amma kuma barna ake kasashe da yawa wata tsabar barna su amma suna cikin wadata ba su da matsala wajen wadata ko da mutane da ke ku ko a mu a rayuwar mu a garuruwan mu gaba daya ko da ba ruwan su da Allah amma suna cikin wadata suna cikin komai da suke bukata na rayuwar duniya to wannan istidraja ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi a cewa walau annahum aqamu tawrat wal injila da fata walau annahum aqamu tawrat wal injila wa unzila ilayhim min rabbihim bene la ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فجاء في أكيد guda sun tsaye da attaura suka tsaya tsayin daka suka bi su ne alƙasituna a fassarar farko to da Allah subhanahu wataala ya da sun ci sama da su sannan da sun ci sama da su shine da take da kan dogo amma a wannan fassara da ake yi shine fa mana su ma zikiru bi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce yahsabuna annama numituhum bihi min malin wa banin sari'u lahum fil khairat Allah ya shukuru wai shin mutane tsammani suke ba su ƴaƴa da dukiyoyi da muke yi muka ba su kawai bayan suna sabawa Allah sun tsaya kawai suna ƙara ba su alkhairi ne saboda muna son abin da suke ba su kame muke shirya musu ba don haka fassara duka biyu a ayar tana iya ɗauka kamar yadda malamai suka fassara su shine wa Allah ya taqamu ala tariqati da mutane za su tsaya akan daidai su bauta wa Allah su yi imani su yi takawa to da mun ba su arziki ta inda ba su tsammani haka kuma ɗaya fassara ga a ce mutane ko da a ce mutane za su jajirce a kan fatarsu da sabawa Allah Allah ta za mu shayar da su ruwa mai yawan zuba ma'ana za mu ba su arziki mai yawa don na hufi don mu jarrabe su a cikinsa don jarrabawa ce a ce mutum baya yin daidai sannan kuma ana ba shi walwala ba zai taɓa nadama ba lokacin da a ce mutum da ya kauce kala dan taka masa biki nan ka ga yana dan tunani ko ne kuma tunani ne kawai yau ba yi ciniki ba ko dai don kaza ne to kaga cikin kuma tunani yana ya tuba in don wannan ne ya Allah na tuba Allah ka yafe mu sai ga ya bana kamar aka ce kawai komai yake yi ga sako ya hana kawai gashi nan walwala tana ta tafiya ba wannan mutum baya da dama an masa talalaci abuna yana daure amma kuma ya dauka a cikin yake to yana ta tafiya yana ta tafiya shine duka biyu fassaran malamai sun fassara ayan da haka Allah ta yi naftina mun fi idan mu jarraba su a cikinsa. wato cikin wannan arziki da Allah ya musu Allah ta man yu'rid an zikri rabbi wanda bi ya kauce kai daga ambaton ubangijinsa ya suluku azaban sa'ada Allah zai shigar da shi azaba ne matukar kunci mai matukar damuwa mai matukar bala'i kuma yi da an zikiri rabbi hijirewa daga ambatan Allah malamai sun fassara shi fassarori da yawa misali mutum ana faɗa masa Allah ya ce kar a yi shi bijire ya kau da kansa abin da Allah ya ce a yi idan ba abin da Allah ya ce kar a yi zai iya yi kai hankali a kwanci a ganin sa wannan ya kau da kai daga ambaton Allah hakanan yawan amfani Allah wanda ake na tasbihi da haidala da sauran tasbihai da suka tabbata daga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wani za su gaba ruwansa baya tasbihi baya haidala baya subhanallah baya walhamdulillah haka kawai yake rayuwa baya istighfari baya salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda yake irin wannan zai Allah zai shigar da shi azaba mai matukar tsananin bala'i kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce man arada an zikri fa inna lahu ma'isha sanfaka wanda duk ya tijire mai ambaton Allah gaskiya zai samu rayuwa mai kunci ko mutum yana da wadata irin ta ganin ido a duniya amma ba da wadata a zuciyarsa don kullum a cikin kunci daga fargaban kaza da tunanin kaza kwana ba bacci ga tarin kuɗi ko ta ina da dukiya a ko ina amma ba zai iya bacci ba ba zai iya kaza ba sai ya sha kwaya ya barci, sai ya yi kaza ya yi kaza to irin wannan bai san me ya mallaka ba ko bai san me aka yi bai zauna ba zauna yana ibada ba ba zai iya ini guda yana azumi yana sallah yana karatun qur'ani ba kaga duka ina abubuwan wani za ka kawo bai san yawan dukiyarsa ba a duniya gaba ɗaya an san shi mai kuɗi kuma bai samu hutawa ba bai samu kuma ya ambaci Allah ba kauta kai daga ambaton Allah ko mutum yana da tarin zuciya zai samu matsala zai samu kunci rayuwa wannan haka Allah ya faɗa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka haka nan ma man yu'rida an zikri rabbi wanda ya kidire daga ambaton ubangijinsa to ya tulku azaban sa'ada Allah zai shigar da shi azaba mai matukar mashakka shi ana son abin da mutum yake yi da Allah ki ringa ambaton Allah ya rinka cina dokokin Allah ya rinka cina azabar Allah yana daga cikin cina Allah cina azabar Allah ya yayin tsayuwa a gaban Allah wanda yake cina tsayuwa a gaban Allah to ba zai yi abubuwa na ganganci ba abubuwan da zai fita kuskure ya ankara ba wanda kuma dukkan adam zai iya yi yawa zai za mutum zai iya fadawa cikin kuskure ya wani abu na laifi kowa a cikin ba wani wanda ya tsira in ban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka hatta sahabbai suna iya kuskure suna iya nufi amma su Allah ya taimake su daidai din su ya riga ya da ya kuskure su yasa ba kowa yake iya tunanin sai ya faɗi kuskuren akwai ba sai mummunan mutum da su duk wata kaji yana zakulo kurakuran sahabbai wannan ba mutum ke ba ne domin ko karamin yaro ne ko babba ko namiji ko ta mace zan ce masa sahabi tarihin wane ya kira duk wani daga cikin sahabbai kuma ka buɗe tarihinsa alkhairai kawai za a yi kafin a ga abun da ba alkhairi ba sai an zaƙulo an zaƙulo to akwai waɗanda su saboda mummunan zuciya yan zaƙulowa ne su haka ko a rayuwar mutane ko wanda shi yanzu shi an ba an take ran da zai ji abu kaza kuma in ya ji abu kaza din nan shi zai rike wane kullum da shi ake sallah a masallaci wane yana fitar zakka wane yana taimakon iya wanda ya kamata ya taimaka daidai gwargwado wane yana zuwa gurin karatu wane wani saiwa shi ma yana an sai karatun qur'ani wane yana kaza amma wannan wane ya ka samu ya danyi wani kuskure kadan wani wannan zai kure wannan kuskuren zai duk wai ka abubuwan ke manta da su Ya ji abin da wani yi ba kaza zakka da karatun qur'ani da kaza da kaza na bari ka su sai kun kuskure guda ne to duk mai wuyin wannan zuciyarsa ba ta da kyau ya za malamai suke cewa kaman ya ku zafa min murrin maridin yake murnan bihi ma an zulala wanda ce kasance bakin sadaci ne da shi harcen sadaci ne da shi ka zuba masa ruwan zuma ma a bakin sa to ruwan zuma ma daci zai ma'ana wanda zai kasance mai maganar sa shi kullum suka ne cutiyar da kai da shi komin alkhairin ne shi suka zai ba wanda ya san alkhairi shi ke faɗan alkhairi wanda ta ke cike da alkhairi harshen yana faɗan alkhairi shi za ka ga wasu su sahabbai kurakuran sahabbai su wa wasu su su gan kan mutane sahabbai suna da kuskure wanda inda za a aje kawai a fili banda alkhairi ba abinda za ka gani ta cike da su har da cewa kuma suna da kuskure amma kafin ka kuskure sai ka shiga alkhairai dubu can tukuna shi ka kuskure amma sai a tsallake dubu a koma kan kuskuren shi za a yi ta ɗaga sanan mutum bai wa kansa adalci su kam dai Allah ce ya yarda da su kuma ya ce sun yarda da shi ba wanda ya sai goge wannan don aya ta Qur'ani radiyallahu anhu wa radu anhu wannan dai idan ka rike babu wani wanda za ka yana wani nuku-nuku a cikin sahabbai ka kalle shi ka kalle da idon rama ka san kawai cikin cikin munafiki ne kuma ka san ba mutum ya yake ba don da Allah yake faɗa bai ma yarda da Qur'ani ba Allah ya ce rabi radiyallahu an wani kuma ya ce wane ya yadda da Allah kuma wani yana nan yana neman ya gamsar da kai kamar kuma ko ba bukatar ka tsaya na cewa a zo mu fahimci juna ba za mu fahimci juna ba yadda za a fahimci juna da wanda ke ganin shi sai ya faɗi matsala a kansa akwai ba ba zai yi matsalan mutanen kirki an san an bai don haka kullum idan an tsaya a kan gaskiya to sai a samu daidai kuma idan an tsaya ambaton Allah za a samu nisuwa a rayuwa abinda eh, eh, malamai suna cewa wa zikru yuhyi al kama yuhyi al-bilad zama ma nazala al-maqam ana zikri ambaton Allah yana raya zuciya kamar yadda kasa take rayuwa in an zubar da ruwan sama idan ruwan sama ya zubo sai ga ko kun shuka ba ciyawi suna fitowa wato ƙasa ta rayu kenan to haka zuciyar da take ambaton Allah haka take rayuwa za ta ji ta gamsu da abin da Allah ya bata rashin ambaton Allah ne ke kai mu ga makanci akan abin duniya wallahi karancin ambaton Allah shi ke makantar da mutum akan abin duniya a kusan idan kuskure masa sai kamar ba a taɓa jin kamar bai taɓa jin daɗi a duniya ba wannan rashin ambaton Allah ke kawo kuma inda zai je ya ga cewa sai ya samo kaza ciki ga mutum yana ta kokuwa a kan dubu biyar kuma ya mallaki miliyan guda amma ana ta ana ta turmusu su da shi a kan dubu biyar ana ta ana ta hayaniya da shi a kan raba shinkafa da ya samu kwano biyu idan su kuma akwai dubu uku biyu amma ta an yi ta wawa an taka shi ya kashe awa uku awa biyu yana ta an raba buhu ba mutum ashirin saboda kowa ya samu kwano biyu ko na abu makamanci haka duk wannan rashin ambaton Allah ke kan zuwa duk da ambaton Allah abun da ya san kawai yana da shi ba ya waiwayawa gare shi ba ya waiwayawa gare shi ya abin da za a je a taro ana yi a gurin sana'arsa inda za ka je gurin kana sai ka samu ribar da ta wuce kwano biyar in ka tsaya a can kuma a yi wawa a yi zage-zage kuma ka tsaya da kwano amma da ka wuce gurin sana'arka inda da ka samu kuɗin sama da kwano biyar to amma in zuciya ta mutu sai ga kusurci yana sun abun rabawa na gida ba a kira cikin abun da ya zama naka wallahi kana bacci sai an tashe ka kowa tashe ka da waya tana ta kara assalamu alaikum wa rahmatullahi kana kokarin ga bacci kana kokarin amsa kira ce ai abu kaza abu kaza ne yawa naka ne shikenan sai ka zo ka dauka da daraja don wani cikin gaba da ya dauke shi cikin kullum ka auna abu gunaka ne wallahi wanda ya rike abun ba shi da mutuwa sai ran da abun ya shiga hannunka mai Allah Allah yake ka zo ka karba baka tambaya ba baka yi komai ba da naka ne haka Allah yake yi shi abun amma ina har zo mu gane Allah ba da karancin ambaton Allah karancin ambaton Allah ya kai mu ga wannan babu wani abu a duniya za ka mutu ka bari naka ne bai so gurin ka ba babu shi dan ta mutu nafsun hatta ta takmila rizqaha babu da za ta mutu sai arziki da ya cika a hannunta a in kuɗi ne in abinci ne in wane ne sai ya zo ka gama da shi shi kuma cikin kai yi baya don haka batun Allah ke samu gane wannan in ba mu gane in ba mu san ambaton Allah da yawa to za mu yi shan wahala in ba samu dace na'am wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله لله wannan shi ma na da fassarori daban-daban su ma da mai suka ce wannan ayan ta sauko ne dalilin haɗin aljanu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ya rasulullah muna so kai mana izini mana mu ma mu rinka shigowa masallacinka mu rinka sallah tare a cikin jami'i cewa da su masallacinka sai Allah ya saukar da wannan ayan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada su su da shi ga wa'annan masaji da lillahi fala ta da umma Allah di ahad Allah ce mutum wa an ce masjidul muhajirin an huta yawa sai masjidul muhajirin ne kawai wa masaji da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam aka ce su aljaru ne da suka yi imani suka ji daɗin karatu suka ce ya rasulullah imanin izini sallallahu alaihi wasallam bari mu zuwa mu ma muna sallah tare a cikin jambi a masallacinka sallaci a wa annal da lillahi dukkan masallaci na Allah to in ka gina masallaci to ba naka bane kawai da Allah ne sai dai in kasa wani abu zai ɓaci kana da daman ka gyara amma baka da wani iko sa cajin waya ni dai wata waya masallacin nan ban taɓa yi don yawa wuce ba na su ba na mu kyau na masallaci so da ku wani abu ba za ka ba za ka yi wani abu personal abu da kayan masallaci ba shehu usman bin kodiyo rahimahullah an aiko masa wasiƙa ta ce da ya gama karatu yana musu tafsiri da wutan gasila irin wannan lam ɗin da ake na gas ya eh, ake cewa gasila ko to da hausa da abu ne da ya gama da ya ciro wa cikin aljihunsa sai ya hure wannan wutan saboda an tsaye ta ne don karatu da sai ya hure wannan wutan ya sa aka fi ta sai ya kunna a kibar bandinsa don zai karanta wasiƙa ta ko haka suke taka tsantsan da duniya amma kuma muka zai ga abuna sai ya ce to an takura mu yau kuma <laughs> a ni ban cewa yawa ni dai wannan yawa yawa ina ban ban da tsammanin na ta wata taji a masallaci wa gaskiya da eh, tun da nake tun ali kan ne to ni tayi ta abun da lokaci to zan su haka ne ya so duk ne ya yi masallaci to wata kila yi tsanani amma masu zuwa ba matsala insha Allah a gare su <laughs> wallahi wa ba da yadda yake gani ka wasu suna da kokari da nafil bili da sauransu wanda ba da nafil bili ko da ake yi dan abun a hankali kar ya je dama dan abun da yake a goce da shi Allah ya kiyaye saboda haka hakikatan san duniya wajibi ne haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annal masajida lillahi lallai masallati na Allah ne ba na wani bane in har ya cancanta yanzu a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masjiduka da ya kamata ba wani matsala inda a tunanin mu amma tsarin Allah daban ba me Allah na so ya kawo mutane a kan tauhidi amma yanzu don ka ce masjidu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba kai laifi ba a shari'a kwata kwata ba kai laifi ba amma su tun da yanzu suka musulunta Allah so yana so ya tace tauhidin su su san cewa Allah shine Allah manzon Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah bai bar su a wannan lokacin suka tafi akan masjid ka ya rasulullah yawa amma idan ka ce masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani laifi akan an faɗa tun yana rayuwa wani abu amma aljinu lokacin da suka faɗa sai Allah ya saukar da aya kake don su gane cewa kar garin cewa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wasu su su dauka bautar manzon Allah a kiyaye. sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta ce ya feta su to an cewa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan insha Allah ba laifi bane haka Allah subhanahu wataala wannan malamai suka ce dalilin saukar ayin kenan to ba menene ma'ananta wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada suka ce lokacin da ayat ta ko kuma duniya babu masallaci sai guda uku da masallacin harami na Makka sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine masallacin Madina harami sai kuma masallacin baitul maqdis kuma kan masallacin a lokacin sai Allah ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada wannan masallacin kenan sai fasiran kuma ka ce a'a wa annal masajida alfin nan al-istigradiya ta shafi wani masallaci a duniya ko ba daga wancan lokacin kawai ya tsaya ba har ranar tashin alkiyama duk inda ka ga masallaci to lillahi da Allah ne sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man bana lillahi masjidan a wata riwaya man bana lillahi baitan duk wanda ya gina masallaci a doron kasa kana Allahu lahu fi janna Allah ya gina masa gida aljanna a wata riwaya man bana lillahi baitan wanda ya gina wa Allah taki ko gida a duniya kuma sai gina masallaci ya ba da shi ga Allah shi kawai ya gina wa Allah shi za ba za ka ce masallaci na ba ba za ka ce a'a wani kare shi kare sallah ba sai an san cewa mai barna ne shi wani mai barna ne ko kuma zai kawo wata barna ko kuma zai kawo wata aƙida wannan kuna bar shi ba amma wai wani kawai ana don ya zo ya yi sallah haka da iko kawai masallaci na Allah ne ko ya shiga ya salla sallah ayi an ba da shi na haki ne na Allah shikenan duk inda masallaci yake haka yi. ba ran da zaka jingina shi kanka kaza zan ma rufe in kun yi kaza a zan a na ya zama ya zama eh, an ce ma ka ne masallaci dakin Allah ne kuma ahabbul bibai ala Allah mafi soyuwan guri a doron kasa a Allah su ne masallaci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka mata bai ba shi da malamai suka ce ko mutane ne suka taru suka gina masallaci guda ko kowa yana da ladan ya gina masallaci saboda rahmar Allah za in ka ya gina masallaci a guri kana da hali ba sai ka tambaya ba sai kawai sai kana da halin sayan bulo ɗaya ko bulo biyu in ka lura in tara tara su ne aiki da shi kana da halin sa kai wanda da jire ko da rana ko a gunan kawai ka zo da Allah wannan a cikin gidan Ko shi kenan ka tafi ko kuma kana da halin sayan su guda ka saya kawai buhu yanci sai ka zo ka sa shi nan an gina masallaci in sha Allah ta'ala Allah zai baka dajin ginin masallaci wani ba zai iya gina masallaci a duniya ba sai irin wannan hanya don ba shi da wadatar da take iya iya tsaga guri ya gina to amma Allah ya bada dama saboda rahmat shi sa in mutum ya samu dama Allah ya bada iko ne Allah ya ba mu iko da haka Allah ce wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada dukkan masallaci sun shiga dukkan wani masallaci ne lillahi na Allah ne Wannan wannan lamun ana ce masa lamun iktisa wannan kalmin ana ce masa al al istigrafiya taghrib jami' al masajid dukkan masallaci tun da ran da ayan ta koko har ranar tashin alkiyama ran da za a kare rayuwar duniya ko in kaga masallaci to na Allah ne. an gina shi domin Allah an ba da shi ya zama na Allah to lillahi ga Allah ne kadai haka fala ta'u mahi ahada kar ku kira wani tare da Allah a cikin masallaci duk abin da za ku tabbata kuna yin ibada ce wacce Allah da manzo su suka ko Allah ya shar'anta ko kuma ka same ta a sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ibada da ake so a yi masallaci ce kar wani abu sabanin haka wata fassara kuma ana cewa wa annal masajida lillahi wato lallai gaban da ake sujjada masajid wannan sujud ya samo masallaci ya samo daga sujud ne ai masjid sujjada masjid gurin sujjada na ce masjid gurin sujjada kenan da sujud shine sujjada sai kace ce wa annal masajida lalle guraren yin sujjada na jikin mutum Sune ne akwai kafuka guda biyu da ake shimfidawa da gwiwowi guda biyu da ake durkutarwa da yatsu kan yatsun saba ya za a mutum ya kwantar da yatsunsa su kusi bayan zai su gida yawa mutane ana yin wannan kuskure ana so ne a kafa yatsun su kalli alkibla mana cikin kasan yatsun su ne gurin da ya kamata mutum a ce ya yi su sujjada da su misali a ya kamata yatsunsa ya kafa nan ne da su ya su ma sun kalli addini kenan kaga waɗannan su ma su biyu kaga masajid kenan biyu na kafa gwiwoyi biyu hudu kenan tafuka biyu shida kenan sai kuma fiska wurin su jada bakwai kenan kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce mu da mu yi sujjada akan gaba kan kasusuwa guda bakwai suna idan ka duba sun tafa su biyu biyu guda uku su kuma guda daya fiska fiskan kuma ta hada hada hanci sun suka ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana nuni bayan ya ce ta buka kiwoyi kuma ya sun sai ya mana nuni da fiskarsa ya hada hada hancinsa mana an mu ce zo yin ana so ya shimfiɗa fiska ne hancinsa ya ya su a kan kasa ya ka wannan suje wa annal masajida lillahi lallai wajen yin amfani da wannan ake kawai sai ga Allah kaga idan ka yi da wani ko mai mulki ko mai ah, iko ko mahaifi ko wane ne duk wanda ya yi wannan ya yi shirka Don ya zai shimfiɗa waɗannan gaban ko tashinsu sun kai wani ya yi shirka da Allah ta wa annal masajida lillahi ita kuma fala ta da'u ma Allah ahad da a yi amfani da waɗannan gaban kamar yadda aka sawa ya ga mutum ya zo har wani ma ya yi haka kamar sai su tsirce a gaban wanda ke so ya gaisa Wajen girman wanda ke ganin zai gaisa sun, a mulkin su ko don wani abu na wani gaskiya laifi ne sosai yawa shirka ya kai ga mutum a shirka kuma azamu a zambin kenan kusi Allah bi mafi girman zunubi aka saba wa Allah da shi a doron kasa shine shirka don haka sai a kuke da hankali akan wannan Allah ya kiyaye mu don haka Allah ce wa annal wannan fassaran ita ta dauka shi ne wa annal masajid da kai waɗannan gabbai guda bakwai kuma kasusuwa guda bakwai kuma gurare guda bakwai da ake su sujjada a kansu ta da ma Allah ya hada. kar ku kira wani ɗaya tare da Allah lokacin da za ku yi amfani da waɗannan gafai ana yin su ne kawai ga Allah da Allah ake shukuruwa a yi sujjada Allah ya ba mu ikon wuce ala alam waɗannan su ne fasarori wa annahu lamma qama abdu sahi shi ma fasarorin ta ka ba dai ba insha Allah ta'ala muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga green wannan masajin da za mu tashi insha Allah in muna rayu lokaci na gaba wallahu ta'ala alam amma insha Allah ranar talata akwai wani uzuri ba za mu samu damar yin karatu ba insha Allah ajiye shi a ƙasa kawai haka yana zaune ba kuna son kan shimfiɗa ne inda ake fita ka wuce kuma shimfiɗa kafin na masallaci mutum ba zai ajiye shi a ƙasa yana karanta ba a sai dai ya ɗaga ya ɗora a kan cinyoyinsa ko a kan hannunsa ko kuma a kan irin kwata ko da ake ɗora a nan zan ce marfu ake kuma ba. lura da wannan ba a yadda a ɗora wani abu kamar misali a ɗan waya a ɗora a kan ƙura'ani kan ba zai abin da ya halatta amma misali inda ake karatu sai mutum ya fara wani abu don ya zamanto ya tashi gurin ya rufe masa a wannan babu babu wani laifi a cikin shi Allah ina cikin misali wayar sa nema ba ta asiri ko zai dan tashi ko zai sake alwala ko wani abu da maimakon gurin ya rufe sai zamanto wayar tana cikin gurin shi kana insha Allah ta'ala babu laifi wallahu ta'ala amma tsora abu akan qur'ani amma ya kan ajiza ne misali mutum zai dau ah, wani littafi ya zama ya ankara ko kuma eh, ya ɗora wani littafi akan juzi'i ko na tafsiri littafi ne na tafsiri amma mujallabi na ɗaya wanda ya haɗa surori abu na wato sai mutum ya ɗora littafi shi ma ko na hadisi ko na eh, abu na eh, a kansa malamai suka ce wannan da sauƙi Qur'ani musulmi shi ya ɗora wani abu a wannan wa a'lam Thank you.

kariya ya kare zuriyarmu da dukkan sauran jama'a baki da sannan wanda suka kawo kaya suna bukatar cewa Allah ya ba su ikon sayarwa wadda iyalin su suke da juna Allah ya sauke su lafiya ya ba su zuriya tsayi ba da suka tura takardunsu don neman aiki Allah ya ba da nasara a wannan neman aiki Allah kuma ya sa a dace wadda kowa da irin bukatun da ambata daban-daban muna fatan kowa Allah biya masa bukatunsa masu damuwai Allah ya yi musu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu bukatu ko kasuwanci ko jari Allah ana wata ta'ala ya kawo jari mai albarka da ba su suka Allah ya ba su cikin biya a dukan mu gaba ɗaya kowa yin bukatar da yake da wanda aka ambata da wanda ba ambata ba kowa ya san bukatunsa a zuciyarsa kuma Allah ya fi mu sanin bukatunmu da Allah muna roƙonka muna ce wasu ya zan da wani ikram da sunayen ka da sibobinka ya Allah ka amsa mana addu'o'in Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka yaye mana duk wata damuwa kowa yake da damuwa ko wanda yake da damuwa ko cikin zuriyarsa ko cikin dukiyarsa ko rayuwarsa ko rashin lafiya ko a gidansa ya Allah ka yaye wa ya Allah ka yaye wannan matsala abubuwan da ke damu mu a kasan nan ya Allah ka kawo mana sojin su ka kawo mana karshen su da kawo mana nutsuwa bayan tsoro zamanin walwala bayan kunci sun na kasami in karibu na wuce wuce a wata a kasa mu ikon aiki da abin da muke faɗa muke karantawa allah ka sa alkur'an ya zama hujja gare mu ba hujja a kan mu allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai a ko'ina a doron wata allah ka kare biladin haramain ya rabbal alamin ya arhamar rahimi a duk masu nufin mu da shari ko addinin mu da shari ko haramain da shari allah mana kariya daga su. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تكلف علينا بذنوبنا ولا يخاف فينا ولا يرحمنا ألا تغفر تواتيا يوم تكلم ألا تبصر مسلم كبر ولنصر ألا كشريت من تزوجيا وتجالم ألا كمان كاريا لكاريا لك سنيا من البركة على يوم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك